ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulunku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga kwaɗan adam. Sanin kuwa ne cewa matsalar ilimi musamman ma a jami'o'in Najeriya tare da yajin aiki da kuma rashin kayayyakin aikin ya sanya 'yan Najeriya zuwa ƙasashen Afirka irin su Ghana, jamhuriyar Benin har ma da jamhuriyar Nijar daga cikin ƙasashen da 'yan Najeriya ke zuwa domin karo ilimi akan wannan ne wakilin a kasar ghana idris abdalla bako ya je ta bakin wasu 'yan najeriya da ke karatu a kasar ghana dalilin da yasa suka je kasar ghana domin karin ilimi ba tare da na ja da nisa ba ga idris abdalla bako kasar ghana na da jami'o'in gwamnati da ke aiki daidai da ka'idoji na ƙasa da ƙasa akwai jami'ar ghana legon da jami'ar ilimin ƙwararru da ke legon jami'ar kimiyya da fasaha ta kwanon kurma da ke kumasi jami'o'in coast da na uds da ke tamale jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa jami'ar ma'adinai da fasaha jami'ar kiwon lafiya jami'ar ilimi da ke wiliba da sauransu haka kuma akwai karuwar jami'o'i masu zaman kansu da ke bada digiri da shahadu a kowane fanni galibi daga ƙasashen waje kuma 'yan ƙasashen waje ne suka fi yawa waɗannan jami'o'in saboda makudan kudi da ake karba A halin yanzu akwai 'yan Najeriya kimanin dubu biyar da ke karatu a fannoni daban-daban a Ghana. Rahotanni sun nuna cewa cikin shekarun dubu biyu da sha ɗaya zuwa dubu biyu da sha biyar kimanin 'yan Najeriya dubu saba'in da biyar ne suka yi karatu a Ghana. Da yawancin ɗaliban Najeriya a yammacin Afirka, Ghana ce ta zama babban su saboda tsarin karatunsu ya fi kwanciyar hankali, babu yajin aiki kuma akwai tsaro a ƙasar. Na yi hira da wasu ɗaliban Najeriya a Ghana, kuma na fara da tambayar su ko shin menene dalilin da yasa suka zaɓi Ghana Ni suna sunana Anastan Dahiru kuma ina karatu ne a Wisconsin International University College wata da ke nan garin Accra babban birnin Ghana kenan. To a yanzu ina yin digiri na biyu ne kuma ina shekara ta farko kenan. In eh, gaskiya dalilin da ya sa har na bar dukkanin jami'an da suke Najeriya na zaɓi na zo Ghana karatu ba zai wuce matsalar yajin aiki ba da ake fama da ita a cikin jami'o'in mu na Najeriya. Sannan kuma abu na biyu wani lokacin idan mutum ya bar gida ya tafi wata ƙasar da ne yin karatu. karatu zai samu ƙarin ilimi ta fuskar haɗuwa da jama'a daga wasu gurare na daban-daban wanda idan a Najeriya ne iyakacin kai da al'ummar da kake taso cikin ta ne ba wani abu wanda yake na bambanci amma kama ana za koyi wasu al'adu da wasu abubuwa dai makamantan haka abu na biyu kuma security gaskiya na daga cikin abin da ya sa na zaɓi nan domin a da ba nan ƙasar zanzo ba ina tunanin su zan tafi karatu to amma rashin tabbas na harkar tsaro ya sa na ga cewa kamar gana zai iya fiye min dacewa da ni yanzu in karatu a nan sannan kuma na samu gana gaskiya alhamdulillah fiye da yadda nake tunani fuskar kamar ci gaba domin yadda na ga irin ci gaban da suke da shi musamman ta fuskar ilimi ban yi nanin cewa sun kai wannan matakin ba. Sunana Aisha Ibrahim kuma ina nan jami'ar jami'ar Islamic University College wanda yake Trasaco East Legon kuma Ina karanta BSc Human Resource Management ne a makarantar. To ni dai gaskiya kwaran dalilin da ya sa na zo gana karatu din da dai ina da wasu dalilin shine makarantunmu na nan Najeriya ana yawan zuwa yajin aiki wato strike kenan. Da haka ne na zo gana but apart from this there are other reasons da na zo banda wannan reason amma wannan shine main dalili da na zo gana karatu. sunana yusuf gerson ina pentecost university to yanzu dai mun riga da mun kare mun kammala karatunmu a watan goma sha biyu ga shekaran da ya shige yanzu muna jira mu yi graduation insha Allah hopefully very soon za yi alhamdulillah zuwa na gana dai to I can zamu mu ce Allah ne don da na kare makaranta na yi applying zuwa Niger Delta University na sake na yi applying University of Jos amma da Allah ya yi allantakansa manzo na samu kowanne daga cikinsu ba bayan na dai na rubuta jam na rubuta posi amma Allah zai yi allantakansa manzo na samu ba to shi ne ina zaune sai abokina rubuta mini message ya ce gashi gashi gashi so na je na bure sai na ce bari in applying a Ghana haka sai na yi applying bai kai two weeks ba sai aka turo min admission letter to alhamdulillah gashi dai yau mun kare makaranta a Ghana shin koya suka ga bambancin yanayin ilimi a nan Ghana da kuma Najeriya bari fara da ke Grace suna grace ne na zo ghana na zo na kwaya nursing na pentecost university maganan kwatance ilimin na ghana dukansu suna da kyau domin akwai wajen da zaka ga akan cewa ilimin na ghana yana da wuya akwai wajen da zaka ga kuma yana da sauki in ka duba na gida ma haka akwai wajen da ka ga kamar yana da wuya akwai wajen da ka ga kamar yana da sauki kuma yanzu kamar na gida yanzu population namu yana nan da yawa fiye da na population na gana. so wajen da zai zama mana wuya a gida shine a akan cewa in kana gida za ka rubuta jarabawa ne ko ka rubuta wasi ka rubuta jam ka samu admission amma a nan Ghana ka gani in ka rubuta wasi naka shikenan ka samu makaranta so irin wayannan abubuwa yana sa a kan cewa samun makaranta a can a Najeriya zai ɗan zama da wuya. To Malam Anas ko ina ra'ayinka game da wannan? To gaskiya kwatanta yanayin yadda ilimi yake na Najeriya da Ghana ina gaba zai wuce ta fuska kamar guda biyu zuwa uku ba. Na farko dai gaskiya ta fuskar rashin yajin aiki wanda idan ka lura a nan ba maganar wani abu da ake kira wai shi a tafi yajin aiki a rufe makarantu ba a karatu. Wannan kuma a Najeriya za ga cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya addabi ɗalibai. To masu sauraro saboda kurayen lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilinmu Idris Abdallah Bako daga kasar Ghana da kuma jami'an da ta bada umarnin shirin Julie Ledes Gresham na ku baban Yanci Prin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku, jama'a kiran mu nake bisa da ajewa